والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيك من قرأت من لتاهم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين ألا أجيك في الدرامة منعنا نلقى تشدى da ke ambata cewa lallai ne wajen tabbatar da siffofin Allah subhanahu wata'ala a kaucewa abubuwa guda biyu da aka hana waɗanda suke masu girma na ɗaya kwatanta Allah subhanahu wata'ala ko kwatanta siffar Allah da wata siffa ta wani wani Allah subhanahu wata'ala abu na biyu a ɗayyar da sifar Allah take a ce ga halin yadda za ta kasance ko take kasancewa to mun ɗauki na farkon mun yi bayani a kai za mu ɗauki na biyun yau kuma insha Allah ta'ala mai bayani a kai shafi na ashirin da bakwai. mala yake wa amma shi ne sakin layi na biyu a shafa wa amma tafi amma batun wato faɗar yadda kafar Allah take keke da keke fa huwa an yi a tafi da mutu shi ne mai siffata Allah subhanahu wa ta'ala ko mai tabbatar da siffar Allah maɗaukaki ya ƙudurce أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا سورة أي صفر Allah maɗaukaki ga ta kaza da kaza take min gari an yi da ha bai mu ba tare da ya wato da baibaye wannan sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala da wani mai kama da ita ba a ƙa'idar tabbatar da sufar Allah za ka ce Allah yana ji yana gani ba tare da jinsa da ganinsa ya yi kama da na wani ba to wannan kada bai bai jinsa da ganinsa da cewar bai da kama da na wani to wanda ka faɗi zubar Allah amma ka faɗi ta sake ba tare da kai wannan da bai bai ba kake ji a ranka cewar wannan wasu ɗan zubar da ka faɗa ana yiwuwar ta kama da ta wani to wannan matsala ce shi ne ma da yake cewa wa haza a ba su? wannan kudiri ne wanda yake ɓatacce بدليل السمع والعقل تدليل وند أكا جيو لا القرآن كو حديثي كو كما أحنكلتي كحنكل بالتلافي على وتم أنا ما تسامش با سيسي أما السمع أما تنظر أبن لي شافي dalilai na shari'a da aka jiyo da suke tabbatar cewar babu wata sifa ta Allah da take kama da ta wani babu wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala za a tabbatar kuma ce da ainihin tsaye da take yake fa minhu qawluhu ta'ala akwai fadin Allah madaukaki wala yuhituna bihi ilma bayi ba su kara ɗaya da sanin waye Allah ba yadda Allah ya san cikin bayi kaf cikin su da bayan su to su bayi ba haka suka san Allah ba وقوله ده فدن الله مدوكي ولا تقف ما ليس لك به علم kakka bibiyi abin da ba ka da cikakkiyar masaniyarsa inna sam'a hakika ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya da ake tuna abubuwa da ita kullu ula'ika kana anhu mas'ula kowanne daga cikin waɗannan abubuwan abin a tsiya bawa a tambaye shi a kansa ne ya kai amfani da ganinka ya kai amfani da jinka ya kai amfani da zuciyarka ka ji abin da aka ce ka ga abin da aka ce ka kudurce ko kuma suna da abin da aka ce ko kuwa abin kai da ba wannan ba ومن المعلوم ما ليس سننا أبني أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا ba mu da ilimin sanin wato ainihin yadda siffofin ubangijinmu suke ƙirƙire da Allah ta'ala domin shi Allah maɗaukaci akbar na anha ya ba labarin su gobin